ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Gashin kuma kashi na shida. Eh, haka, ni ne. Kwana biyu ban samu zuwa ba saboda yayana bai da lafiya, na yi jinya sa asibiti. To shi yau na zo. kuma na samu labarin wai an ba da sadaka Humaira. Shi yasa na buƙaci na ganki ko za ki taimaka mana ki sa baki a fasa wannan auren. Ni a bani dama don a shirye nake na aure ta. To alhamdulillah, dama ni ba san auren nake ba. Kuma tun da yanzu ka zo to magana ta ƙare. Na baka nan da kwana biyu ka turo iyayenka ayi magana. Don buri na Humaira ta samu nutsuwa a gidan mijin da za ta aura. Kuma yadda na ganka kana da kamala. Na gode kaka, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya baki aljanna in sha Allahu goben nan ma ba sai an kwana biyu ba zan turo iyayena. Dan ba zan yi wasa da wannan damar ba. Kaka ta ji daɗi sosai, ta sa masa albarka, kana ya miƙe ya ajiye mata guda dubu ɗaya, ya ce ta ci goro. Ta yi masa godiya, ya fito zuciyarsa fes, dan ya san bai da matsala a gida, za su amince da wannan auren gaggawan da ya taso. Kaka kuwa farin ciki sosai tai, dan ta san tabbas Umaira ta yi dace da miji mai santa. kuma da alamun nagari ne gara a yi mata auren ta huta da wannan bakar izayar da take ciki humaira ina zaune a kujera ina tuyar awara amma san na baya jikina ga wani ciwon kai da yake damuna mai tsananin gaske har wani jiri nake ji na san hakan baya rasa nasaba da rashin baccin da bana samun yi hawaye ya ciko min ido saboda zafin da suke mini Allah Allah nake na gama suya a nan na isa gida na kwanta ko na samu sauƙin raɗaɗin da nake ji kamar daga sama na ji muryar bilal yana kiran sunana wanda ya sa ni ɗagowa da sauri domin na tabbatar ba mafarki nake ba muka haɗa ido ya yi min murmushi Ni kuma na kalle shi lala kamar wata shashasha ba zan iya misalta daɗin da na ji a zuciyata ba duk da ba wai ina jin sansa ba ne sai dai ina yi masa kallon wani ɓangare ne na waraka damuwata ya rage tsawonsa ya ɗan risana akan gwiwarsa ya ce na je gida aka ce mu wai kina nan wajen suya ashe yanzu kina yin dare sosai gaskiya ba na ƙauna wannan sana'ar a ce mutum yamma ta yi amma yana aikin abu ɗaya har dare ya raba ban san me kika yi musu ba da zafi da suke miki wannan uƙubar amma in sha Allah ina gab da kawo miki ƙarshen wannan damuwar na yi ajiyar zuciya kamar na fashe da kukan murna saboda jin daɗin lafazinsa wanda hakan ya kwantar min da zuciya cikin sanyin murya na ce me sa kwana biyu baka zo ba da har na cire ran ba za ka sake zuwa ba. Humaira ni ma larura ce ta sa na jure rashin zuwa na ganki, amma kina raina, don ƙaunarki ta gama yi mana da baibayi. Yayana ne bai da lafiya, ni ne ne jinya sa a asibiti, shi yasa ban samu halin zuwa ba. Amma ki yi haƙuri, duk tsanani ina tare da ke, ba zan sake ɗaukar lokaci haka ban zo ba. Allah sarki, ai ban sani ba, Allah ya bashi lafiya ya sa ka fara ni. Amin. yanzu haka zaki ta zama sai awara ta ƙare? Eh, dole sai ta ƙare, don idan na koma da ita gida ta samun awara take ta ce sai na cinye kuma na biya ta kuɗinta, in ba haka ba ta yi min mugun duka. Allah zai saka miki. Yanzu kirga awara duka mu gani, da wadda kika soya da wadda baki soya ba, ta nawa ce ta rage. Sai ki ba da sadaka ga almajirai, ni sai na biya kuɗin ki koma gida ki huta. Kai kai da yawa fa, kaga kusan rabin bokiti wadda ban soya ba. ki yi abin da na saki kawai wallahi ko da bani da kuɗin sai na ci bashi na biya don so nake ki je gida ki huta na yi murmushin jin daɗi don na tabbatar cewa bilal masoyina ne na haƙiƙa na ɗaukar kai na alkawarin kasancewa da shi duk wuya don rantsi A aurensa nake buri a yanzu don shi ne samun kwanciyar hankalina nan da nan na kirge awara gaba ɗaya ta dubu uku da ɗari da hamsin ya rage nan bilal ya kira wasu almajirai ya shiga raba musu awarar ɗanye da kuma soyayya cikin ƙanƙanin lokaci ya gama raba musu sai na haɗa kayana gaba ɗaya na miƙe ina ta zabga masa godiya har wani hawayen farin ciki ne ya ciko mini ido kamar zai zubo shi ko bilal murmushi kawai yake min ya miƙo min yan dubu ɗaya guda hudu yana cewa dama ke nake son na baya ki sai kayan kwalliya saboda an yi mini biyan wani aiki da na yi kwanaki to sai ki biya awara da na yi saraka da shi sauran kuɗin ki ajiye a hannunki kya siyi ko da hoda ne na gode sosai Allah ya ƙara arziki da sutura in ka je gida ka gaida yayan namu mara lafiya Allah ya sa zakar jiki ne amin humairata Allah ya mallaka min ke a matsayin matata na yi saurin rufe fuskata da tafin hannuna ina jin kunyarsa yana jin sautin murmushinsa kana ya ce ni zan tafi sai gobe idan Allah ya kai mu na sai a lokacin na ji na ya faɗi Tana da ne da takaddamar baba akan aura min tukur da zai yi kamar zan faɗa Bilal abin da ke faruwa sai kuma na fasa ina tunanin aika ka za ta tsaya min kuma tun da ya dawo na san komai zai daidaita da haka cikin fuskar tausayi na ce mashi don Allah ka taimaka min da maganin nan mai saka bacci wallahi kusan kwanan nan bana samun rantsawa kullum da ciwon kai nake yi ne yanzu haka kaina kamar ya tsage saboda azaba Umaira ki rika rage wa kanki damuwa kar ki jawo kanki wata matsalar fa ki jira ni yanzu zan je na kawo miki na gyada masa kai sai ya wuce ne kuma na zauna a kujera ina jiran dawowarsa bai fi minti goma sha biyar ba sai gashi ya dawo ya miƙa mana farar takarda da take ɗauke da maganin yana faɗin ba na son shan maganin na ya bi jikinki guda goma ne nan ki dinga shan guda ɗaya kullum har ya ƙare ina ganin zuwa lokacin za ki riƙa samun bacci da kanki ba ma sai kin sha maganin ba na amsa ina masa godiya dan ba ƙaramin murna ne ba da yau zan samu bacci mai kyau a haka muka rabu ya wuce ni ma na ɗauki kayana na tafi gida yana isa ƙofar gida na ga Hafsa tana hira cikin girmamawa na gaishe da Yusuf kana na shiga ina mata murna dawowarsa ita dai hafsa kakarta ta yanke saƙa san ba ta da wata damuwa tunda ta sami yusuf Ga shi ɗan mutunci kuma an san shi dama jira ake da a magana aurensu na san yanzu ana gama rikicin na auren za a taso da maganar nata indo ce dai ba ta da alƙibla sai yawan tara samari ba ɗaya gwani ita ce kullum yawo da gantali sai ta ga dama take yin taɗi a ƙofar gida daga wannan mai motar ya sauke ta gobe mai mashin ya sauke ta Haka take, ba ta san ciwon kanta ba, kuma ko a jikin inna hajo, saboda tana kawo mata kayan kwaɗayi tana lamushewa. Cewa take indo akwai goshin arziki, nan gaba kaɗan za ta aurar da ita. Tana fatan ta fito da mijin da zai kai ta haji. Na jaguntun tun tsaki saboda ta takaicin son zuciya irin na inna hajo. Na isa ƙofar ɗakinta na yi sallama, na shiga tare da rinƙa mata cinikin da na yi. Sai da ta ƙirga, ta ga sun kai kafin ta sallame ni. Dama tun a hanya na cire canjin da Bilal ya ce na ɗauka. Sai na ɗaure shi a jelar ɗan kwali Na Na fito daga ɗakin na shige wajen kaka. Ta ce na ci abinci sai na kwanta. Tunda ta san ina fashin sallah. Ina gama ci, na faki idan kaka na jefa magani kwaya ɗaya a bakina. Na bi shi da ruwa. Dama shiga na ɗakin sai da na ɓoye maganin cikin kayana. Don komai na yanzu ya dawo ɗakin kaka. Ita ta ce na kwaso komai daga ɗakin kwananmu na dawo da shi wajenta, har da wanda yake ɗakin umma. yana zaune tana mana hira amma sai na ji shiru barci bai zo ba can na miƙe na shiga uwar ɗakin na ɗauko maganin guda biyu na sa a bakina na taune su da ɗacinsu na haɗiye miyau sannan na fito na sha ruwa ina cewa kaka na shiga ciki zan kwanta ta yi mini sai da safe na shige na kwanta a gado mai rumfa minti ɗaya biyu na ji kaina yana hajijiya nan take wani wawan bacci mai ƙarfi ya awon gaba da ni lokacin da hafsa ta shigo gida ta leko ɗakin kaka ta tambayi humaira kaka ta ce ta yi bacci haka ta koma ɗaki ta so a ce sun yi hira akan zuwan bilal da ma dawowar saurayinta baba yana shigowa ya leko ɗakin kaka ya yi mata sani da gida ta amsa kana ta ce yau ɗan liti shigo ciki ina son magana da kai amma kira min hajje ta zo yanzu baba ya ce to ya saki labule ya leka ɗakin hajje ya isar da saƙon kaka ita ma ta gama shirin bacci za ta kwanta a dole ta miƙe ta ɗauko mayafinta ta biyo bayan baba suka shiga ɗakin suka zauna suna cewa ga su kaka ta kalle su ɗaya bayan ɗaya cikin ɗaure fuska ta ce ina sanar da duk wani cin kashi da kuke wa humaira ba wai don ina tsoron ku bane yasa na yi shiru sai don kawai ina zuba muku ido ne na ga iya gudun ruwa ku to yanzu an zo gabar da babu wanda ya sai ƙetara mini ita don wallahi duk wanda ya ja da magana ta sai na ɗaga masa nono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mama me ya zafi haka? Cewar inna tana dafe girji. Kaka ta ci gaba da cewa akan batun auren Humaira da tukurni. To na so yake shi, ban yadda ba kuma ba zan amince ba. Amma idan kuka ce dole sai an yi auren, to zan sa a kira mini iro daga ƙauye ya zo a sayar da gidan na a bawa kowa gadansa, kowa ya kama gabansa. Kuma wallahi babu ni babu ku. Ki yi haƙuri mama, za mu yi yadda kike so, an fasa auren. Baba ya faɗa ransa a dagule, Ina mata ta ba ta haƙuri. Kaka ta ƙara da faɗin yauwa a kan batun wannan yaron Bilal mai son Humaira. Ya zo ɗazu kuma ya shigo har nan gida na yi magana da shi. Zai turo iyayensa gobe idan Allah ya kai mu. Kai ɗan liti sai ka dawo gida da wuri don daga la'asar zuwa dare za su iya zuwa. To ba damuwa Allah ya kawo su lafiya. To za ku iya tafiya na sallame ku. Haka suka tashi sumsum kowanne fuska a murtuke suka yi mata sai da safe. kana suka fito kowanne ya shiga ɗakin sarai a ɓace baba dai ya tabbatar da cewa asiri bai kama kaka ba shi yasa ya da makamansa don su wanye lafiya da ita inna haja ko ta wani damu ba domin ta san bilal ɗin matsiyaci ne bai kai tukur mai shayi arziki ba Tun da shi sana'arsa gini ne sai idan ya samu yake fita shi ko tukur kullum yake kama 'yan kuɗaɗensa da haka ta watsar da abin a ranta don dama burinta Humaira ta dawwama a wahala da kuncin talauci. Bilal na isa gida ya wuce ɗakin Abba, ya same shi tare da momi. Ya zauna, ya shiga koro musu bayanin abin da ya faru a gidan su Umaira. Da farko Abba ya ƙi yadda yana cewa ga halin da suke ciki na rashin lafiyar Abdul, bai dace a kawo wani zancen aurensa yanzu ba. Bilal ya ƙara kwanta da kai yana yi musu magiya, a kan su yadda domin shi zai auri Umaira ne domin ya kubuta da ita akan halin da take ciki, na kunci da wahala. A nan ne momi ta sa baki ta ba Abban haƙuri, akan ya yi haƙuri ya amince. tunda idan ya auri Humaira kamar ya yi jihadi ne. Sannan ma idan auren ya tashi ba za su yi gayyar mutane ba, sai su isu isu dangi kawai a yi a gama tun daga yadda lamarin ya zo. Abba ya gaskata maganar momi, da haka ya ce ya amince, zuwa da safe zai kira Malam Ali, wanda yake kula masa da ɗaya daga cikin filazarsa, ya wakilce shi su je shi da abokinsa Alhaji Hamza. Su nema masa auren. Bilal ya yi masa godiya ya miƙe cike da murna, ya fito daga ɗakin. Dama ya san babu wata matsala da zai samu da su, tunda suna son farin cikinsa. Har ya gota ɗakin Abdul sai ya koma ya tura ƙofar ya shiga. Ya gan shi zaune a ƙasa ya takure guri ɗaya, ya jingina da bango tare da ƙura gefe ɗaya ido. Sai dai ya ji murnar da yake ciki ta gushe. Ya isa gabansa ya tsuguna ya kira sunansa. Sai ya ga ya jiyo, ya kalle shi har da ɗanguntun murmushi a fuskarsa. Bilal ya ce, Ka ci abinci? Ya gyaɗa masa kai alamar E, ya kuma cewa me yasa ka ƙi yin bacci ta shiga kwanta akan gado sai abdul ya makale ka faɗa alamar yaƙi da haka ya ce to mu je ɗaki na mu kwana tare eh mu je cewar abdul ɗin kamar an fusgo magana daga bakinsa bilal ya ji daɗi a ransa wanda amsa da abdul ɗin ya masa ya nuna kenan yanzu hankalinsa ya fara dawowa sai ya fara tunanin ko maganin da ya fara sha na asibiti ne so soma aikinsa ya miƙe tare da kama hannun abdul ɗin suka nufi ɗakinsa. amma suna shiga sai ya kwace rikon da Bilal din ya masa ya je ya kwanta a gado tare da sauke ajiyar zuciya ba ƙaramin iska ‘yanci ya shaƙa ba da ya fito daga ɗakinsa don duk wani kunci da ƙaruwar matsalarsa daga ɗakinsa yake saboda ji yake jikinsa yana zafi daga ciki kamar ana hura masa wuta kuma idan an taɓa fata jikinsa babu zafi wanda hakan yake sa shi ji ya fita daga hankalinsa fitowarsa kuma sai ya ji raguwar zafin jikin nasa har kan gane kansa duk da lokaci zuwa lokaci yana jinsa kamar ba mutum ba shi yasa yake abu kamar ya haukace yana hawa gadon ba jimawa bacci ya ɗauke shi bilal kuma ya sauya kaya ya saka jalabiya ya fito falo ya shiga kicin ya ɗebo abinci ya zauna a dani ya fara ci a nan momi ta same shi ita da abba suna tambayarsa ko ya ga abdul dan sun je ɗakinsa ba su gan shi ba bilal ya cinye loma da ya kai bakinsa kana ya kurɓi ruwa sannan ya ce na je da shi ɗakina har ya samu bacci bilal kana da hankali kuwa in ya farka cikin dare ya maka wata illar fa ka san dai matsalar taɓin hankali ya samu da haka maza ka tashe shi ya koma ɗakinsa cewar abba ita ma mumi ta ce ka maida shi ɗakinsa sai ka rufe shi ta waje don ka cikin dare ya fita ba mu sani ba bai dace ku kwana waje ɗaya ba tunda ka san bai da lafiya kar a zo a samu matsala to zan mai da shi amma ni ban ga wani damuwa ba tunda abin da ya abdul shi shine yayi ni ni ma ban wuce Allah ya jarabce ni ba bilal mun san da haka amma muna gudun a haihuwar guzuma ne, ɗa kwance uwa kwance. In ya zo ya maka wata illa, ai sai abin ya mana yawa. Ka dai yi abin da muka ce. Cewar Abba, kana ya wuce ɗakinsa. Momi ma ta bi bayansa. Bilal ya bi su da murmushi, amma ko kaɗan bai ji zai raba musu ɗaki ba. Hasali ma yana jin in dai Abdul ɗin zai so zama da shi, to sun fara kwana tare kenan har zuwa lokacin da ya aure. Yana ji a zuciyarsa akan ya gyara alaƙarsa na baya da suke yawan 'yar tsama. zuwa alaƙar so da ƙaunar juna har zuwa lokacin da zai warke. Da safe Bilal ya farka ne bai ga Abdul ba, da sauri ya miƙe ya fito zuwa falo, na ma bai gan shi ba, sai ya fito farfajiyar gida. A nan ne ya gan shi zaune a ƙasa, ya tankwashe ƙafa ya yi zugum kamar mai ɗaukar karatu. Ya sauke ajiya zuciya, kana isa wajen, ya kamo hannunsa sai ya miƙe ba musu. Bilal ya ja shi zuwa har cikin ɗakinsa, ya haɗa masa ruwan wanka ya ce ya yi, kana ya fito ya bashi waje. sannan ya je ɗakin abdul ɗin ya ɗebo masa ƙananan kayan da zai sa sanda ya dawo ɗakin sai ya samu abdul ɗin yana ta wasa da ruwa yana wanke sabulu sai da ruwan ya kumfa kafin ya shiga kwararawa jikinsa haka ya fito ba tare da ya cuɗa jikin nasa ba bilal na ganin sa zigidir ya yi saurin miƙewa yana tasbihi abdul kan ko a jikinsa don ya mance da ana ɗaura tawul in an yi wanka haka bilal ya taimaka masa ya shirya kana ya fito da shi zuwa falo shi kuma ya koma ɗakin yi wanka tare da gyara bayan don Abdul ya ɓata shi. Bayan ya fito ya shirya da sauri-sauri zuwa wajen aiki, ya zo falo ya leƙa kicin, ya samu tani tana ta aikin haɗa abin karyawa. Ya ɗibi kunin gyaɗa da soyayyar doya da kwai, tare da fefe cikin. Ko biyu ya zuba kunin da shi da Abdul. Sannan ya fito falo ya ajiye masa akan kafet. Ya kira Abdul ɗin, shi kuma ya zo ba musu ya zauna. Bilal ya tura masa farantin gabansa, sannan ya shiga bashi yana karɓa. Haka ya taimaka masa ya karya har ya ƙoshi. sannan ya ture hannunsa kafin Bilal ɗin ya samu damar karyawa. Sai da ya gama ya miƙe da tiran ya mayar kicin sannan ya koma ɗakinsa ya ɗauko jakarsa da waya haɗi da makullin mota. Har ya kusa fita daga falon sai ya ji murya Abdul yana cewa zan bi ka. Ya jiyo da sauri yana kallonsa. Abdul aiki zan je, amma in sha Allahu zan dawo da wuri saboda kai. Kuma zan siyo maka ice cream da shawarma. Na san kana son su. Mm, -mm ba na so, mota da keken wasa za ka siyo min da kwale-kwale ya yi magana yana wani zumburo baki kamar ƙaramin yaro abin ya so ya ba bilal dariya amma ya getse to naji zan siyo maka har da alawa sai ya yage baki yana dariya har da tafi kamar yaro ɗan shekara uku hakika lamarinsa abu ne mai girma yau kuma ciwon nasa ya sauya salo ya koma yin wani abu kamar ƙaramin yaro bilal ya girgiza kai kawai idanunsa suka cika da kwalla yana jin babu daɗi a cikin ransa na halin da ɗan uwan nasa yake ciki shi kam yana mamakin wannan lamari jiya ya so hauka yau kuma ya sauya zuwa halin ƙananan yara haka ya shiga mota yana alhini zuwa yanzu zuciyarsa ta fi karkata da aikin asiri ne da tunani barkata ya nufi wajen aiki Humaira na waye gari yau masha Allah Kai na wasai babu sauran damuwa ko ciwon kai ji nake kamar wata sabuwar halitta dan na yi barcin da na daɗe ban same shi ba. Tun jiya sai wajen goma na safe na farka, da sai da kaka ta fara damuwa akan ko wani abin ne ya same ni, na yi barci mai mugun nauyi haka. Saboda ta san ina fashin sallah ya sa bata tashe ni ba. Sai dai ta zo gefe na ta sa hannunta a hanci na ko ina numfashi. Da na farka take faɗa mini ba ƙaramin dariya ne ba. Ni dai na san me na sha, kuma na bar shi a matsayin sirrin zuciyata. Haka na fito na soma aiki kamar doki, don wani sabon ƙarfi na je na kewaye jini na. sai da na gama aikin tsaf kafin na shiga ɗakin umma a nan ne nake samun labarin wai iyayen bilal za su zo yau za su zo neman aure na ba ƙaramin farin ciki ne ba domin har a fuska ta hakan ya bayyana umma ce mai cewa wani hanin ga allah baiwa ce kin gari ba haƙuri ko gashi ba a je ko ina ba allah ya miki maganin matsalarki gaskiya ne umma sai dai na ce alhamdulillah kaka ta yi min matuƙar ƙoƙari ai wallahi umar kin yi dace da masoyi na haƙiƙa don a wannan zamanin ba duk maza za a samu masu zuciyar Bilal ba. Ke dai ki kama shi da kyau kuma ki masa biyayya. Cewar Hafsa tana ‘yar dariya. Haka muka ci gaba da hira sosai gwanin ban sha'awa. Yau dai na yi farin ciki. Ga murnar zuwan iyayen Bilal, ga kuma babu takurawa inna. Yau san bata shiga sabgata ba, don ko alama yin auren ma bata yi ba. Da na je ɗakin kaka, shine nake mata ƙorafin bata faɗa min abin da ke faruwa ba. Sai ta yi dariya ta ce ai ta yi zaton jiya na ji hirarsa da su baba na ce ai na yi bacci ban ji komai ba haka muka ɗan taɓa hira daga bisani na koma cikin ɗaki ina tunanin na sha maganin nan in yi bacci tunda yau ba a wara. amma kuma sai na fasa don kar a gano ni kamar yadda suka tsara bayan sallar la'asar iyayen bilal suka zo baba ya musu masauki a nan zaure aka saka hafsa ta kai musu ruwa ni dai ina daga ɗakin umma ina jiyo hirarsu murna kamar an ‘yanta ni an kwace ni daga turken azaba. A nan na ji sun yanke magana sadaki wai naira dubu hamsin da kuɗin gaisuwa ashirin. An sanya rana bayan babbar sallah da sati biyu. Batun akwati kuma a yi haƙuri bai da hali. Zai dai aiko mana da kayan fitar biki. Sannan kasa ɗaga hankali akan kayan ɗaki. Bilal ya ce yana da gado da katifa da yake amfani da su. Kayan kicin ma akwai risho da ɗan abin da ba a rasa ba. Don haka ko za a siya mani, kar a siya da yawa. Dan ɗakin da za a saka ni bai da girma, kar kayan su cika ɗakin. Baba ya nuna ba damuwa, har cikin ransa kuma ya ji matuƙar daɗi. Dan a yadda yake mayar musu da magana, a hakan na gane. Haka suka rabu cikin mutunci, kafin suka yi sallama suka wuce. Tabɗija. Anya Humaira, to kun ga fata inda shaye-shaye yake farawa, idan kuma ya kama jiki, sai Allah.